الرحمن ne ce malam barka da dawowa karatu malam ne da hukuncin yanka kaza ko zakara da ake yi idan mutum ya ci izu daya ko biyu da sunan sadaka Allah bai da malam zalar da farko ba nasi ne ce a yaka na gudun gina iyaye suna yin haka ne don su karfafa ma yaro gwiwa ya shiga da karatu domin haka ce duk izu biyar za a yanka maka kaza ba kuma saboda son cin kaza ko ka ce aka yi mana ai take ta kawowa sai ka kan baka wani saboda da ba sai ta kuwa ta yi ba ya da ne kuka ce a aka yi kuka shari kuwa aka dinga an tayar kuka ce sai ka ci kaɓa kuwa daga ƙauye daga gida maƙota a ta kawo gaji yanzu ba na ga shari na yi ba a ce gaji na ka kaga ashe kenan ba wai musulunci ne ya ce a yi hakan ba kamar ja'iza ce da kyaututtuka da ake ba wa yaro don a karfafa masa riba akwai wanda ya ce malansa in kai izu goma farko zan sai maka keke idan kai izu talatin zan sai maka babur idan kai izu hamsin zan kai ka umara in kai izu sittin zan kai ka haji kaga wani ai marhala ce sa ma yaran don kada social media ta dauke masa hankali bai karasa karatu ba to kaga wani ai ba nassi ne ce kai haka ba amma ka yi haka ne don ka kwadaitar da ka yi karatu da yi yaro ji zai ci kaza in ya izu kaza to zai karfafa ya yi Ta yi kuma kai ka canza ka ce kai kuma za ko za ka yanka masa ko ka ce kaza abin da yake so ko za ka sai masa kaza ko za ka yi masa kaza wannan za ka ko a makarantu a ƙarshen ka aka a cikin cika a ce kyauta wanda ya fi tsafta kyauta wanda ya fi ladabi kyauta wanda ya fi kokari kyauta wanda ya fi zuwa da wuri ko kyauta wanda ya fi kwarewa a fanni kaza a ce fannin qur'ani wane ya fice fannin hadisi fannin lugha fannin boko a kawo waɗannan to waɗannan ana yin don a karfafa yara ba wai sai ka nemo cewa aya ce ko hadisi ba ba aya ta ce a ko hadisi amma ana yin da don a karfafa ma yara ba su yi karatu kai kuma sai ka irin naka